moyo da shushu mo shupo ndi ana abare bi mas'ala su'al ndi mbi shayimo lima la tusalli ko na mtu utu monta wari ranju ngaro konta mi te wuma shu ba kpangam lam te ngam lam ndula mi so no na mfo fu ma shi wato otu fo bo yi wane ngero na su'al ndi mo question ambare ipa ka fo bo yi to shi wa ban fu to otu na assalatun hiya silatun bena abdi wa rabbihi yuwa ban funa to otuna aba rarafa na mun pa po nyinyi titashi afu bo yi wa bane funa to otuna aba rarafa na mun pa nyinyi po tun wa nyinyi titashi yi nshefu ka mun ten shutu wumashi bana mtu ituna unutu ware abanyi ngamu ukwate reponsa yi kesyon du wumasu shi bi kpema shi mo ya mbi ke mbi vema wona u yimi nyinyi ga mu to wuma su wo ton te ma munga ngu wuma yo po ngu mantena mun ye ne nkpo pi u ka wu te mbi yembu sunga mo ponta te nziena wu na nto yembu a pisa wa wu maru kesio mi a reka wu na mtutu wuma su ba bwa de nui wuma su ba ngu wa wo nyinyi ma mbe mina Allahu akbar nguwonge kemantena andi iwa abantu mne pema nyina eskafo piso ngwarune yire question mbetne ngwarumi lima la tusalli una mtutu wonga ko mba mu mba mandie mba mandie liyo e ba wa hiya la tusalli la shibanto otu shibanto otu ato ka po ande da yire question ngwari masha ana pon ta mi papata je video mashi mi afaka amba shi ga iya da tuntuna japsha ke nin kante ni fongu da ba me kuri qur'an al karim ipi e sura mbi e aya kuri suratu maryam nga ni fon sha ke tenzi e mi fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا شهواتي فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا نمي فخلف من بعدهم خلف مونجا كبيسي إنشو مانجا مؤمني أضاءوا الصلاة بمبوبا توتو بنامبيمي توتو واتبعوا شهوات من باريا بو باسيون يويو يو. yan kwa wange mo pe na mbe mi petu ya mansiena ya abdallah an fura ka wu na mbe mutoto sahwati dunya yunju mo liyen jabi tuna an futa ka wu na mbe mutoto ayunju mo liyen jira yubi tuna yamwarumi ba silatun baina abdin wa rabbihi rara fanan kpanyiŋi bo tuŋa man te nte saakeri nyinyi te saakeri na mbughamo boka tuuma su man ku salatu dhuhr salatu al-asr salatu al-maghrib salatu li anta tahta adimi samai man ubon shin pu ubon shin pu pu fu totu nku totu weyeru fu yomba iran fu allah jalla jalaluhu na ponta eshi ne ene pondi ami yi keshion shemuna akpa yi mengwari pisho ngwarumi yon fa ngwaru da taambu ma mo mu an kpudin da manje taambu yon fa ngwaru mu ba autorite na mo an kpuna antu nguntunte ya fo fa ngwaru ntu abi ene inge untami afegeri utotuna mo mu an tente nkpo ukumfie mo mo ntamu ngura iba kpa tamari na mante enje ni civil ashika imba bo ntunte ngura ke prefe na tun tunkuchi na aba fuka wura vembo mina yendo ta aman amambe Allahu akbar mo iwanda ramunandi inja to to unta alamata wuma pan to to alayka bisala anju yiman kungu alayka bisala ni fongura riyamaka wasta'inu bisabri was salati إنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بننت عظام بالصبر تممشى والصلاة بوتوتو وإنها أبان ديرمي بسا كنغا توتونا لكبيرة أبان غانغورا أبان بمغان زكت على الخا إلا على الخاشعين ملين يربون ربو الله وانسوا من بيرن داينام توي توين فام فنورنجو wan su wo pon de nju bana mtu itu pum fa nga mbuke nu de nju imam shafi alayhi rahmatullah mom nka pun ka to so ma sani ma sha pon ta partage video ya imam mi o imam bien sur ka tie pirabi am jak imam mi tu ma nu pun na bana mtu itu na ramene nu wa putotu amba shi pema percent wa mjawa mbangu nsunu yun wa mshuwa mbiye na mtu itu anjuwe ndu umashu na pin ka man shuwa man biya yin gushe ni na wumari yim na ban ngamu yira man biya ba to mo zuri shi ka asiri mapi imbo mi lo adu anu agamu ponta bo ban to oto to oto na mkutin sheyam u kenza 20 minutes mi aba zuri mba 10 minutes mwa 25 minutes ngu to oto mante ashin kute ka wona mbe mo to oto but nana njo nyifongude mi fasaufa yalkauna ghayya para lo womma amunena mtwituna womare mu ghayye ayi amumba mu ghayye ayo ngantirie mi nji gut mu yira akinshum wa afenji fementen po yuwa bantima yire ndi gut mu ghayye mu janama nantatiyo sherire mu ka kasangam 都塔铁什么？穆贾安纳马，伊人塔都穆哟，普罗苏乌哟，南美穆托托，乌南美穆佩图，阿拉，伊人穆纳，伊人穆，安乐洛伊曼图，都蒙古南美穆乌西尼方古纳，伊南富乌婆，伊恰托图穆卡乌安美佩图，阿普克梅恩奎尼，麦图伊曼西，马苏阿拉纳，伊图乌边西乌安尼乌托托。 wunta fuuna pen to'oto anabi ibrahim alayhi salam ka ya pompi pongwi biwadi ghairi zi zar'i rabbana liyuqimu sala min yin nga mpomi pa to'oto to'oto ban para ayim to guma payonje mbo kwa sibin na allo yimi wuma su e problem wara kemari siesu wara yongo mari siesu yo to'oto mandi itu wuma ya abdullah amfuro kou untende nsanyinyinteyi amfuto kou unteyi unyinyinteyi una mtutu wonga kete umachu uyo nlayo ndanami umanju ununyinyi yuna ufake enyi oretu weye nuna tveye fanuna tfayo mfana tlamo lama mopema ndami wanjupa enju ukandima momwe bakeyokeyo mopwe moyu puo machi bambi moyu puo ma shi baba nwonwo de kwat una mbe mu to tu wonga ko mun payeni wa mba yiwa mun kuntum rani wi nam tu itu munen to nda tu nan ke ba ma wu ma shi to tu yi wusha wa mba yo wusha u ye mun ge ko tu wu ma chu pun to tu pun gu she ni unde na ndie nju wonse shumbi to zuri asri magrib shute na mun tu ensen mu mu ande li allah shi ba to tu nda na mi wu ye mbi ina chu wembe nuru monku nu no shi ukpo shi be totu totu nku mo se kapon to totu mo pum jama ngure mo mun pa lienje che ekpo no pren to to jana za shi ande ga mu wo ko monta yom lie ko mon mon pa ngini pa ngini ba mi nkpo dai ni nuna mbe mo totu bo nga ko illa mantaba nyimi mune ne lokpa tira muna mantaba a mune pa ntim mashapo nta pataje video mashapo nta pataje imi mantaba mune ba pantum wa amana ibin du Allah wa amila saliha mfa fa ya ba fa anza yanke na ye ka nga to otu fa ya ba yi unchu unyi fo ngura na mun kwa pu ba ngere to otu ngura cha ba salatul janaza abo to otu kuma yo bando lo to otu to ona Allahu akbar oh ibn abbas mi laysa ma'na adau rakuha bil bilkulliya walakin akharuha an okatiha ibn abbas mi nantosho te imbuba totu andi bomba mi andi bomba mi sire prenta totu ne so shibimba to ya manse aba bo nduka pen shi na totu fukin ana uye menge kotunjo alla pumbe ba fu totu na utayire yemngurat ngwanta otu yonje mun fa akati wuma suna puye bu kuto otu na utai wa unge na ngure ngwan venke ntena mafanu wo nyinyi mbatu ni manse mata yire ya yinza mfura ndumu unamjiwa numu ye nkpu uwolemisi wa manam tutu unam respectu sempre ye uwolemisi tunamzere mafanu bo allah na piseire kesio mengwaru una mtu tu wonga ke mengpai ngini penen champu bi korani una mkensu wo prangulie nje facebook runa na publie wu wo pren ana mtu bi wu totu. alam yani lilladhina kafaru alam yani lilladhina amanu an تخشع قلوبهم لذكر الله وما nuzila من الحق fu ma ba mi na ga pem tum na kante ya yam li dikri la na kum she nyina ibnu abbas min du pre ne ba shi na to to na mba accumuler prière na si pren ka mboro ngo poto na nju ndi ashi wa qala sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn musayyib mi mo pre ba ngere panto ndu su ito wu shap allahu akbar ndu salatu subhi nta zuri nta asri nta maghrib nta ishai pachingwee ndiye chivitotu undene ndiye chivitotu undene ndiye chivitotu mumbyela mwena mtu itune ya mfa malchance renju imori mumba yena mtu itune ya mfrene po muwo mfo enyi nda wuma ba wuma pwana ben totuna mwena pumba kutotu itawenge ngurut ngwo mvenkemi ntotu ina ewa mafusha njamu kondo kwa gamuna pumbye ben totu mambe fue ka mbie na mtui tuna mbui ba mo she fwa ye kupo yo ira po na te ban tui na abiri wonu ne pu yo munte nkwata fwe na mtui tuna monta yi wundi zuri kombe oto ndi zuri mfa salama mbi ya tu nka fame nke fama masu allah atu shuna na. ra tam fu yam jake, ra re se yam jake, ra ren kri pri yam, ra bin tam chen kri she me li shu po yama. A yi wuka umbo yo to ndi tu na, nyi ta fongu de ramu na. A yi wuka umbo yo pet tu man siye, nto tu. Komba spirituel yo to tu te nget na, pe rye nou fu ren di to tu epe mu. E mo ba jin wang ene shu, wame liye mbo nga shuru pe yen suwe li in shuru pek. بيمبي سوى بيندومو يرى باجين وبن كأنا شوينا لكن الله هو الذي يقلأكم بالليل والنهار نيان شي ونشون شي نغم ونعمبي متوتو ما غرك بربك الكريم من يتو أمبتك وتنغيني ونعمبي متوتو بونغاك توتو يوم بتو mwirara fani bo allah na wunde andiye shibi totu ya abdallah wandiye shi totu abon kwena shwina palomi buwan fuma alami yan sungu malam sukan dumu shin sha aka ponta mi islam pa nzie mi mu bu ka kpaba fushi mbuwa mu na fushi nwari bika na nga rinjo an fekka wu nyinyi unte nte yu nyinyi fo ye umma nte yu nyinyi nte yina unnu tu wanzie nu maka akundu wuma shu nam tutu ashimu man fekka wu nyinyi ma mbuwa mi binjo yi mfa 24 nu no ndondu penga minute swetie nu kan to su i ma minute po fu ko mbi to ma se minute mbi to asiri ma se minute maghrib isha u to ma 5 minute mbu ya 25 minutes de prière penga minute swetie to wusha anzie wonumi nyinyi fa bi 24 heures nu nzie ndu tuma mayu minute mayu minute mfani ndume fa yo ni umu na mfo do bu kpo nyinyire na ngu nze mu nyinya ngu nze mu ne ngu nze nwari na utena ngu fu ba pu menten uye ngu fu menten tu umashu no na mbe mutotu ya ayyuhal insan munyitu uteya قال إمام علي من علم من أين من أين ibo وفي أين إبويا وإلى أين إنتبويا فمجو ngondo ono ya uteya una mtu utu utere nsie wuo undiere pu wuo shuyo undie ndana ng'waruna anshi uwo wu mba undie moŋa nshuruna pazinuebe me njara nshuru swali inte wukbuna ange uwaire faandumu hal tatafakar mga mngamong'waru munyutu wenji wanyinge nuna o bontsi o anye fong ko rege nona pereɛ no mo saaren dii tɔɔto ɛ pɛ mo pereɛ no mi bɛ kii tɔɔto fo wu sɛ nyi mɛ o taa o taa wu sɛ nyi ŋa mɛ ngaa yo ndam ndam mɛ ngaa yo dunia yɔɔre lɔɔ taa taa na pereɛ no ɛ pɛ mo ɔɔ waa taa ŋa nyi ŋa de ndun tɛnɛ de yɛn kiyama ne liɛn gye kiyama a ba mɛ tia ŋa mɛ kam lɛm ndun de yɛn kiyama kaa pɛn dɔɔ tɛnɛ na ŋun tɛ lɔɔ yɛn na yɛ de liɛn gye. njiyipho mambofikiso mfuta mwenyitu jusko pwai ona mbaru tu mansera apu manchi mfuta ka ure njo ntuntem ga ntunteya kaku haka ku ya ncheru pakaru na kabeyem na ye poka manji nyinyi si so nyinyi tu uma chama gama yu ya bandi mune na mtwituna mbunguyu imenten andabo muni nyingi ba mfu nu kabla istihkaki ha avame mko meritera fu ube ma meriti u merite nyi ngambo keri nu aba mandi kwa nyingi mbuomu uwa mo ma nwa mfuri mo kwat aba ndi kwa nyingi mbuomu uwa mbaro aba ndi kwa nyingi mbuomu uwa koyo koyo andi kwa nyingi mbuomu uwa tuwa andi kwa nyingi mbuomu uwa ntim telefon ye yipu wanchi kentuma na nyipu wa mfu nu utamanyu tunjuna mbinti munyu tunga kinwat mbinti munyu tungutu pumun tendumu ma gharraka bi rabbikal karim an fito ka umun yutu yapanzie musinteyu nyinyegeruna wepe mutayinga nyinyinga ingeruna usintaka apuka yutameye allah mbumkambo kuponta mvutu ashimba kuyo afa vutu utamune yeru yemma shumba mbem ga totu shumba mbem ga totu piep lienje shunda lo yena shunda lo intemma ولو ترى إذ الظالمون في الغمرات الموت والملائكة يضربون وجوههم أنا ينزي أنا أنا بمشى بونتا باتاجي بوباتاجي فيديو مشى أنا بونتا مشي أماتن أنزا أشكرا ولو ترى إذ الظالمون في الغمرات الموت ولو ترى ببي أولو أنجوا إذ الظالمون في رايون كبندوبا في الغمرات الموت تفرما ونا الملائكة بملائكة يدربون وجوههم باندو بندا مبامي ماب زوكو عذاب الحريق يوشن يؤشنن فمو يبنغو نينتما mbolla wuma suta lamwat ngwon ta amantene waka kpeta proje rasure ngwaru mo mene ka proje shi be mienendi Wakita kpita proje proje proje na kpeshi totu njion woro me ya ante mari siena njion kendem yo nyinyi riemi pwena ndo nwa won kendem po mamamsi pwena bada mtu ituna yo nyinyi riemi msu sune mwene na mtu itu mari siena Allahu akbar Wakana thalika dhalika ala alkafirina ghairu yasir andi mo lwakeri na pwena bada mberi to ya mansi na mune to tuna ya me mata siye shi Allahu akbar Allahu akbar yu mayu gbanan wa pani panda lobo pansiye ya mdu mu yo temari siye shu maleka ibn funa munkar yo indi nguyem li a ende teste nguyem nakir no nakir yende teste nguyem munkar yo nguyem mantere njon siyeri na. allahu akbar o yitira lienjo pawa po gbima allah mate siesu pare lo pie mo mbu upopo la mu ke mari samba umsie wa takhtalifu adlaahu ponsa puyi ashana po ngaka anabi mi aba mimi tu pande bi le nu mari siesu ne li ngondo ya amari muna tope mu abonke nkwatuma risesha umbona mtu utuna pia ndo njio ngameket yu Allah ndo loge nuna ngatimi ama mimi mimye wanaka hayatun wal aqaribu fi kabrihi mbam mbam ngura mbam mbam scorpio ngura fi kabrihi polo mba marisie mngene na mtu utuna mbankuen samu ŋo bin tashu scorpion bin tashu tentu sienga nga dolo si ŋuna nganti miama mimie bibi miyama wuwan siwa ket abin kin kuwan samu amiyan samu kuwan jab miyan tum akibin kun samu jab miyan tum man tena ni fongu da binge khalqan jadidan khalqa akhar nu'iduhu fi li khalqi al-akhar bibi mbadnani ndu mo mbuwan fe li yadhuku al-azab bashimi mun yuto yu ushanga nguyi ngo unjwa nakuma mpanyenye limaza apo mun gaka lam takon to salle unam tu tuto umashu sibinta imbisho warumi unam gusu nyinyi bonga ko unam bisu waru ubunta mi njuli ubunta mi ka kusu yena ubunta mi o wa occupé o fundi pu o fuli fana mbie fu wamba ku fu abuke mo lienje fu abimie prenanji eranyi pa génie civil pa ko chilinam fa fa tami wukayana po fundipo tami allahu akbar nye ta otu kaponta mubu bin kpedanjo yi allo ga ta otu na mtu tu bu ware yiwa mari sechu ni fongure ye pokpo mukimi sala mbaga nga ta otu rabbana shala fidatan binja mtu adu nabi ibrahim nyinyi binga ntu abimbe mu abo abimbu ndu mu kunyi ra mənga məne nam tui tu nere yon pa ke ngə ma ri se chi na yi ngu ngə un su sha lo nyi ntə ma a mənga pa mə kə su i ko fa ti a minu nta li me ka pu mi nyi li nge un die a bun ku nyi bu nam diu nyi bu ku bu nam diu tu wo ma su a ye ko un die a fa na nyi nyi li nu a ye ko a bu me ku nja ntu lo mfa yo ni ka mo pu ba nda ndie abara hadisi bukhari mi an ba fuka mun yi tulliye na shetani na an shu ta in shu matwi pum shu yo shetani in shu matwi na an bai ka shetani shu pum shu matwi na ndiya abu ye lori tun ku in ga addu'a yi wamle na mun ne yi ne tota alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma na wa ilaihin nusur ya ba addu'a yomliya koyan ka duwa addu'a yomliya nan din shuyo satan shungu minna akiye mato obi ndontu abe onyimali sunwa mvenkena wambu yenyimali ya uriyemi bismillah allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'is bismillah allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'is uyo ko rienga na unyine ngba kuri kaba mbuye ko venke mante ntuna ntamma uwe ngufrana ka ntam ntam ngere uwe yo yang ka ngere ntamma ndiye mo ndi nshuki e mato abe ye ka utere ngu mato otuna shetani bin kiye sha denian shu mato ye nga shetani nkiye na mbu lodi to shi adwa yo mle mo mwa ndo de to bo 7:30 mangengu fana mo mo anja de vers 6h45 munga yare wo fa 7h30 eh, na fa ya toto untum gwonga wure kyina yonja de vers wo mi wo fa na ukaka shi yo muntum mi wo fa asidange ishin kyu makyu an kwata pugare ni ka bi yan kwatu o oh, mun yi tuwa furan da nan waro da na fa yungura to macho Allahu akbar Allahu akbar wan jabre ve wo fa ndana to to subi mo mu an tum na tun ku unjo mi ma sa be fui na shibi to otuwa allahu akbar si ku unsumi ntum bonda ndura ma sa mu mo lienji bi endi ma sa ga wala yasalu hamimun hamima yubassarunhum nda su na blo pisi nda su mo lienji ma sa bi endi ma sa to tu shi iran ba yuingamu aga ira ndi shi nyi fongure rie iba me fawailu lil musallin نمي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون نمي فويل لما مونغو ريكنغو بمي ويلو ندوي ملينا مي ابا وادين في جهنم ابا بوشم كوري مو جهنم يو نينين دولو يبرنين تمبو منك امي ويلو ابا فو مو جهنم Liwa Lil Mussolin aba ne prene pa nam tue tuna. Lil Mussolin ne rato tu pluto nga yi. Nye ba to fak mfu mba yi da prene pa nto tuna. Alladhina hum an salatihim sahun. A prene pa nto tun fuda na. Nge amba to yin kunjo buzuri asiri mangri friendi pu yi ga. Fu si si ambo e fa. Mo mwa antere ndure telefoni. Mwa bien fa poke benze kut fadila tu sheikh mudir mustafa mayaunde momu na antendu le telefoni nge nga pewa tewa shifu mba puita monde yo a inda mjuni ani monde nga meket mba musanga wo pren alla shi yap telefon to to su telefon pu wume tu. wada su liye anu usindo ongere bosse mumi o vraiment ya dernier message poni ni sans na yire dernier message o sabo wine bi man tuito lima la tusalli ya akhi alkarim monta una mtu utudu wumashu amfuto ko wu mguchu yinyi nyimi fa wailul lil musallin pa malami wailun panga wadi fi jahannama aba pu shamu vut mari mu mari mu jahannam nan ne pu na ban to ngifongula tuwe ntuma ndemba ilo gatotu ibnu abbas toshami abaghafiluna anha mutahawanuna biha aghabi ah, mfura ghabi ngekyumbwa imanja mgatotu abo lekeri momun kubungwe shelepo mi kapo shintotu imi hapo bulisha kapo tandishe wapo ngera allahu akbar allahu akbar totu bana momun bondina yuwa yo retna namba pum yuwa pere retnu kabansu kumarisiena allahu akbar uyemenge kopopa wo fitotu me wallahi utawongena a utawongena ngontotu mo lienje wo okupi ngana mo lienje wo nkpa nje amferu ngana bu yu amferu de mo nsie to mo ndi mo monda sie gama subi ndi kaponta aga ira ndi asimi abiamba pwana yuraun pontotu ndetlena kala allah taala nyibinzie imi ya yi wallazi na amanu la kuma walukun wala auladukum an zikirillah la an walukun wala auladukum an wa ya zikirillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ya yi wallazi na amanu. pamaalem yãmb ya nyiri yeda tafsir mi ya ayuha alladhina amanuna n bu yɩb sẽn na m seebo n gab n bu yɛ imma lamr wa imma nahy ya bar qaida min haji tafsir yɩ pamaalema imi yĩng mi yɩd ne pʋn kɩ gaa pem tɩ la tulhikum yẽ mi amwalukum kabu ka b bo pʋʋna ke pono bɩ ba bo ke post ke fa ke kɩ la tul hikum ama vuto yon en n dhikri la pʋ wuchengi wuce ah mo mari, re mi vraiment fu am fera Mbabo, mon mo groupe a jeune mo pas de si ou, mi isu Pas de l'eau, si ou, mi sou. wallahi wallahi de si ou, mi isu ko monta pento tout, ou, ma su nyimi mapem yire fourou, en vikri la utakum shayni tafungura ngore waman fal, zalika. mune fa yire wo moyum futi moyum tami moyum yami an dhikrillah ita wushe ngingun fa ulaika humul khasirun shi pgaba ga miyama pa miyam ka ufra nyante nziyemi ka ponta uyembo matwa uyembo etaja uyembo napndap shibento to otumbu nga ayo shiban to otumbu benediction di te wumashu uyendam yi mamba iba president de la republique shibento to otumbu nga akuple uyenge uyembo bo warenjo ayemba kwapumbu ware miema tira yem Allahu akbar kwapumba ngore totu ba pamba klase yu ya totu dombo nsheshe yem totu imran to mbi egu ndaka nyinyi nyinyi ndima ayu usha ugu nyinyi wambu yo totu na usuru nguku nwarubana ubinjanka adua nwarubana pamaleka bintu atumu la usha losu uyo losu ina da mi yira wusha tena anabi ma alamri yemi awwalu ma yu adabi nga hadisi nga antenye awwalu ma yu hasabu bihi abdu yawma alqiyama min amalihi salatuhu pum yuwa pendo lo sisho man pa ngi mente fa ashi nuliyenju kiyama na salatu wa nga to otwi fa in salaha saluhat aba to otu zayna fakat aflaha wa anja muyi mun rewisi ayi kofu bi bi rewisi wai nakasa totu kan su isho ta fa'anyi fakar khaba wa khasira mu yi mun miyema to pum yuwa bada lo fu ta fa'anyi ne su puwan kiyama na an ga to oto mun to oto mu mun fitu allo ku ku po prentu wo su lo nga ngon tan maduwala ya ya ma maduwala ngo me manja me wontum me bo mba manja me ama liboro kameru pren tuwa wusung nu ye kameru ngwa me manja ma ale ma nga pren puwa mantena bu wa kete kpe abu bu pinu yo ma nam tu utuna nda to utuba yo un to na waru palime abu bin sin to yuwa pete yuna anabi riyami amma inna annahu la hazza li ahadi fil islami adaa asala nshembe ayu puo kandi na mu nti islami yembura imbura ta maktuba mune ta to tunji kengurut muta amida manze Allah mo pugana mbe mi toto oh man lam yusalli fa huwa kafir ya mu hadisi mbaka ba dhaif ma mi mune na mtu tuna ga ce kai mba kafir na imi man lam yusalli fala dina lahu mune na mtu tuna nganyi nyindi ipui man taraka salata wahida mutaammidan laki Allah ta'ala wa huwa alayhi ghadban allahu akbar wa na'uzu billah anabi mi mune tandi to tungurit mbinga nze mbana kunwa into ona yana lota na nyinyinyi yana lota na wo nyinyi nyinyi ban shiwo shiwo na yimin an bubu me kiyama nga pranshin ta arama nta amfero allah nyinyi shiwo nuna nto ta ko nyimin shiwo nuna andu mu nyi shiwo nu ma sa pe mu prenyi tu yiri nji ma nsamu mbe mu ko ba occupe na su mun to tuwa lo ngam ka a biro mun fitu na usuwa nga mu mun shuna ba ba mu mun nomiu mo liyan ju bi wona pin to tu ka mon ta islam uye mun ge ka un to tu uye mun ge ka un to tu man laki allah wa huwa mudayyi li salah لم يبع لم يعبأ الله بشيء من حسناته ما يفعل وما يصنع بحسناته إذا كان مدعيا للصلاة munotana bo allah mbipurwa ndito otuichi tona ni nyinshi akanga mbokero otuomena una mtu tuwo ngakati wumashu ukanyifongura nziena ngantimi assalatu liwaktiha waman taraka salata fala dina lahu wassalatu limadu din totuba nkinga nyinyi mwine namtwituno uchiwa nkinga yenyi ngenyi shuba amansie غير وري إمام شقيق التابعي عبد الله بن شقيق إمي كان أصحاب رسول الله صلى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة إمي les premiers musulmans pour pas muslimer pika bana mjuwa ni moyem intaire faaba kufiri me ka unta to otu mana mbe mu to otu nkwarupo na mbe mi to otu wansu wo mwembere nda ina mtu itu pombo nda mana mtu oyatu mo hadisi bintua po imam ibrahim nakhi imi mantara kasala fakat kafar mune ta to otu mana mtu ituna yi mu ba ye kafiri eli isu wa marimu yona mtu utuna wan on imni abdullah on imni abdullah yu yunun shikati imi pum yuwan payin yimba nyima risi amina aba pasa akan to toto na mtu utuna wara nyima risi e fuzuri mba me ngomo paka mba tana amba wuma risi pamba mari adwa shamba mayi pen ba na abo kankanjo uba manga kafukan ga ma risi shu ba na mtu utuna apwa yo pamba banga adwa ndo yenyinu mtu utuna

ŋutɛ ye pigi bɛ mɛ kɔ bi wala wo tam ma pore li lan si bɛ tɔ tu ka bo yon ka na mbo ba ndu ye mɛ kɔ 10 heures wo ma mbi unkɛ 12 azuriya asiriya magribiya ta bɛ kyura mbo décharge ngwaru nji yi na wala kpigi mi mu pe na ga ma ti ɓoye man ta'ana u kən zhə pyu yamdə u pwə bu pwə nap u bu i nap ntwi to u kan zhə mə ibi fa ŋwari rə pyu nda ato tu a mwɔ mə ntumi rə pyu wɛ mɔ mə mbyɛ ka bə ŋərə mbə twi trɛ bɛl fiya titən ibi puu nchuchu mɔ allahu akbar yirə ka bə puu titən mɔ mə ntwə nzhə mi namba ti <laughs> mwambie ni mi o aba une condition ntu yo mon lium ka bandi condition Iri mwambie mi kwa mbo ko fa ba pe condition manta ta remplir condition yi mi mo ba sérieux Mon mi mbe ma fa ndi condition pin remplir condition mbuti an pa asha yo bien, mi nyare mi ah iri bien, mi mon bien mi fana condition nanka mwambie ni mi respecte to tout jamais. mfendenyi makaranta zo ukinto su i mangrib isha i dhuri asiri ngui totu nde yi po jama mbu waballishe karanti yemji utote ushisho unda ngati ngwa nkpashana yo mimi yo kore paku mbiya ame 80 na mambia mimbere ndu uma karanta zo mkabu agaba ya kayo mumendu utotu na iba totu ndu uma pengam lienje shwetie mun bie mi bafui ishin sheshe pariye mun bie wo mi na mju uni do ngui ba fu masu allah mun yen pa amun gu she yin fan wari yin yin <laughs> amun wo bi fu yin bi pu ba fa pu ina ta mun wulo shin ju yin kuri ajana mun bie li nan shin da mi lam apuwa mi mun ba ban to oto pambie panan to oto ya pambie na mbe mi to oto pambie na mbe mi to oto ayi man sha andi ashi ya na poko ponta mi venun to tu ma shi imi mo tembo mbu pung ba ngere nyinyi nap ndo yoni wap yoni ga igo nze ah a ghafilu an salatihi mune mfura to twina man jama'a baina salati bi ghairi udhrin fakad ata baba min abwabil qaba'ir mune pona mba to to mambuwamso Allahu akbar shinshemontu ngamba ndumina a ipi azuri asiri mangrim pa abombona na yimuge ndongura peshe grave man taraka salat alasar fakad batalas amalu mune ta to to asiri shi to onan bu fa en yi shupu wa u ndo ne wa bare to to no wan bam to to wo fura e wa man shura nda bo man ba man biena mtu tu in fam fun ne man ba ngwo mo fa an kan bo re problem man biena mbe mi to to man biena mtu tu ne yan kun tu nda yo pon na re ban tu tu ngura aha aba me to aya yan yin zemi يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون yimi yo ma ko chefu an sak lienji shi ngam to lok tanda ndu pona wayudu ona ila sujudi priye pwemi yana nge sujud masu Allah fala yastatiun fuwa ya rufo ka mun ga ka mun ga fuka ba ranje fa fuwu popo ya ngba masu Allah bai ma ngai ruka na mun ta islam malli yandi a shibi to to ku ni a to to wundi a ka u ye mun ga a fa to to to to ara to mun ta inna salata tanha anil fasha wal munkari wala dhikrullah al akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un inna salata nda to a mun to ona تنهى عن الفحشاء أنجو أنا من تنغام فكت والمنكر بواني فنغور سينا ولا ذكر الله إلى أكبر شنيني كم شيني با غاكري ديدون والله يعلم ما تسنعون مرو كما نعم تويتو كما تي تو شاي بان تو نعم تو بم بايا بان نعم تويتو نا من بيا مغي افو كو من غي افو يونشو انفانو كو من باري مفتين ديري e punu na ko kunga e fo maruban to to ngayar Allah ba puna pur ko man jiwa mo problem arrive wembu pana mto oyonto man mamba mun de na ndiye Allah yu ket ko ponta ni ni pom na bi wundam dam Allahu akbar e ni pom wu wundam dam bi ko in shayin ke en buwo mu utore nje na mbe mu to to unda ba ko wuri ni mako est ce que su mu yen po tingo su ma na. mazie ponta ayo pun suivi dire rina pukun nta nkun ta nu ponta ayo putum te dire nga lo fu ramadan nkuna pubi me nga kenza yo pukun bo man suivi upo e po ba mbona ngana Allahu akbar riska ba na mun ba kafan so mi na fa malam mi mun ba na mbe mi totu so mi na abin gari mi mun ba na mbe mi totu riska ba ka bin puni mun ge mi na mtu ituna yire riske bo ko yo mba mba shi ghe ngay rana. Yo mba mba shi ghe ngay rana. E wo mbiye mi ngam na ban shere u reni. Mga mbiye na ngeri ya do anu na. Puwi mba den tunda yo wu shaba an tima. Fwesha e gbuna e pem tim e yinyi ni awa den tunda nga pren to tu na. E andi ndam. Mene in prostenen chap tui man se na Allah na. Yen pi tui den shere situasyon difisil. Pinan bi shere yi gato odu basa na pwene. Fresh lamte ngbena kana kana trésorier madawa bonne. manje tranquillité fwese manze pere ntenda na bonne. pemte abavo ntunda mwa bun shubo maru to otuba allah ba pemte ma ngere qur'ani shankare ndap popon yina untami apuka me to raman manto shute yi o video nde ngwani yeshe lono kupontami shetani na mvi nkutu una mbe moto oto umvi mbie buta njamwa amvi wanshi iru wangu ongu ngenge telefon android ba mo shetani e me nkunje mu mpumbie ire mba mi mfiete fie message shu ya ashimi yiwanna shibi to omato mabanga inshayam shibi to omato yi uzuri allahu akbar allahu akbar utaongena wiyu fume nyifonguro eluanyu po nguwa fa eluanyu po maso nyinyina nguwa fa ye shibombo am konta dire po nyina ya rabbil alamin nyinyi labire msamma ke prenyu tu bobo sumpu po mange po nam tu bo tu nyie ira sumye alla nam ndo fere wupo nshemene ba nsunu mana mtu ituna uleni to tuna utena yu itena yi mna mbu ngamonsi yeshi mu an bu nga nki ma shi ma anta bo yu are puan jin wu wu yam ja ak u kun suwo puan pusangam lo kun jid zuri menja wa ku antum ma sallaitum ma sallaitum pu man to yuntu pun ta ka mu ma shuna yira sun shi mu man dim ne puta allah ra o nyinyi pa na nupi ma su kun nyinyi pitashin watin guwa wa ne tashin wa ndu mu na nyinguwa na mtu ina pima ce chuna pita shan wa nte ya rabbil alamin be ashimbo mi mun na su yira sun su su ma ban to yira su miye mo liyen jara ba su miye da yira telefon do ida kan gru whatsapp masanga mai ushe kat man tama man ma kai shi fu to to menja mun bi man tuito ma bi karim ya ayyuhal insan mun yutu an bi kawo mun biye na mtu itu puren da maka malam wani miye miye nge da wani njap te wapa malam ni tinga totu danje ya ba da totu na fu totu mi me me wiwa mi nan ku unji lon to so e liyeram yunda kapu ka na yuka nyire na wa in ahadu min al mushrikin astajaraka fa'jiruhu hatta yasma kalam Allah summa ablighu ma mana nyimi wa in ahadu minal mushrikina stajaraka anabi abin shemin muriyu pa kafiri nta pepu upenyi ito otuna alla liran biyu tangunshi unda ya ba to otumbu bu fu uku tando mun biya na mbubin to otu Allahu akbar mun biya mbubin sa'an pompu bu to otu tanda apu kai yina pun ba ya pa nam tuitu na punin to otu pun fa amfun na po na pa isu ba po na uyenge mbu mpo ne shi bën to tu mbu yire mbu mpa danje nu aba yu in su wutu ngë aba yu in jabu wutu danje në lienjë kiyama ware yu ngë ma di sieshu a ah, ma ambisyon në po këpo në tami a uomë më po mbisha ayo yu nua shi ndo mbo ma ma msina mbisha ayo yu nua shi ndo mbo nke mbe ke na fatukati am a ahu aba yu tinte pa vëmshama e ya yu apre në bada mtu itu na apuana Ma salaka kumfi sakar, Kalu lamna koumina l-Musallin, Ou lamna koumina l-Miskil, A ta ta nan liyakin, Pan lo piso premi, Ma salaka kumfi sakar, As wakoumari mou sakar nan, Kalu premi, Lamna koumina l-Musallin, Pi kaba namto oyotou, Pi kaba namto oyotou, Ngan nga mimo re nan, alam takuna ayati yutla alaikum wa kadhabtum biha nyimi rikentu kabindu imanja kono pun pun mi no wa kuntum biha kafirun puban tumbaga kutu pun kutu na riken allah na abin yimbu gamu na ambi kambesha uyindi amuna mtu utuna shibik pumana pieto tutu wumasu eu tena kobo maroc kobo algérie kobo ya kobo ya kobo ya wară kpă wanju uka po nta nkpă nkânjănă abă nge mă kpă i nam tui tună imagine nân nyi ndă ghena e ghă nsemû nyi ndă ghena e ghă nsemû nam tu tu critère la mo mă u nam njonu mă mba e nto tu ntâ mă ndană mi ngu ka kunjă yară lo mie kăponta wallahi Nyi fongou de fiu herap yu sou pou. E lwa nyo pou den se wange pou nan mtou pou tou nan. Pon ta a shipen diye. Ou yensi nge mekop. Pou mfou mekop a ye mekop.